sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkan barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Binta S. Yaro. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata tara ga watan Maris ɗin shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Gwamnatin Biden za ta bada izinin kariya ta wucin gadi ga bakin hauren 'yan kasar Venezuela da ke zaune a Amurka. Gwamnatin Sudan ta kudu ta sanar da tara kan rashin sanya abin rufe fuska ko kuma nisanta da juna a cikin jama'a don kariya daga yaduwar coronavirus. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta karrama mata 21 da suka nuna jagoranci a fagen fafutukar kare haƙƙin ɗan adam daidaiton jinsi da ƙarfafa mata To har ila yau a cikin shirin za cewa a jamhuriyar Nijar shugaban kasar Muhammadu Isu ya ce ya sadaukar da dala miliyan biyar da gidauniyar Mo Ibrahim ta bashi a matsayin karamawa ga al'ummar kasar ta Nijar. Da yake bayyana matsayinsa a shafin sa na Twitter, shugaban ya sadaukar da wannan tukunci ga al'ummar Nijar kuma a cewarsa abu ne da ke kara masa kwarin gwiwar ci gaba da ayyukan karfafa demokradiyya a wannan kasa. To shugabancin kungiyar masu masana'antu ta Najeriya ya yaba da shirin shimfiɗa bututun gas daga Ajakuta zuwa Kano. kowane irin tasiri wannan aiki zai yi? a yana ɗaya daga cikin wanda zai kawo abin da ake kira industrial revolution a Kano. Hakikanin gaskiya in Allah ya da gas din nan Allah ya kawo mana shi Kano to za ka ga abin da zai faru. To muna tafa da ƙarin bayani a cikin shirin baya ga haka za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai gabatar. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya ga labaran duniya. Gwamnatin Biden za ta ba da izinin kariya ta wucin gadi ga bakin hauren 'yan kasar Venezuela da ke zaune a Amurka kuma tana kokarin daidaita matsan lambar kasa da kasa kan shugaba Nicolas Maduro na gudanar da zaben gaskiya da adalci, in ji manyan jami'an Amurka jiya Litinin. wannan matakin da zai taimaka a kimanin mutane 320 ya cika alkawarin da shugaba Joe Biden ya ɗauka yayin yakin neman zaɓe na shekara ta 2020 don baiwa 'yan Venezuela da suka bar mahaifarsu matsuguni a cikin halin rugujewar tattalin arziki, rikicin masifa da rikicin siyasa a ƙarƙashin Maduro. mutanen venezuela da ke amurka dole ne su nuna cewa suna zaune a cikin kasar har zuwa ranar 8 ga maris 2021 don cancantar samun abin da ake kira kariya ta ɗan lokaci wato tps in ji jami'ai ga manema labarai idan sun cika ka'idojin za a ba su izinin zama a kasar na tsawon watanni 18 su zauna kuma za su iya samun izinin aiki Shawarar ta samo asali ne daga abin da ake kira extraordinary temporary conditions wato yanayi na wucin gadi na musamman a Venezuela game da yunwa da rashin abinci mai gina jiki, karuwar kasancewa da tasirin kungiyoyi masu dauke da makamai, abubuwan da ke durkushewa, in ji wani jami'i. kimanin 'yan kasar venezuela miliyan 5.4 ne suka yi hijira a cikin 'yan shekarun nan a cewar hukumar kula ta 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya gwamnatin trump ta ki bayar da tps ga 'yan venezuela duk da kiran da 'yan democrat da wasu 'yan republican suka yi amma a ranarsa ta ƙarshe a ofis trump ya ba da umarni na ɗan lokaci don hana fidda 'yan venezuela wani alƙalin kotun koli ta ƙasar brazil ya soke duk hukuncin da aka yanke wa tsohon shugaban kasar luis inacio lula da silva a ranar litinin lamarin da ya share masa hanya don tsayawa takarar shugabancin kasar a shekarar 2022 an yankewa da silva hukunci sau biyu saboda almudahana da halatta kudaden haram a shekarar 2017 an yanke wa tsohon shugaban hukuncin shekara tara da watanni shida dangane da wani jerin gidaje a garin gwaruja da ke gabar teku shekaru biyu bayan haka an yanke masa hukuncin shekaru sha biyu a irin wannan yanayi alkalin kotun kolin edson fashin ya gano cewa kotun tarayya da ke kudancin birnin Curitiba wanda ya bayar da dukkanin hukuncin biyu ba shi da hurumin yi wa tsohon shugaban shari'a kotun ta yanke hukuncin cewa dole ne a sake gabatar da shari'o'in biyu a kotun tarayya da ke Brasilia babban birnin kasar da Silva ya yi mulki babbar kasar latin Amurka tsakanin 2003 da 2011 lokacin da Brazil ta zama ɗaya daga cikin ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya. An tsige wanda da Silva ya zaɓa ya maye gurbinsa tsohon shugaban shugaban kasar Dilma Rousseff a 2016 bayan da Brazil ta fuskanci koma bayan tattalin arziki. Masu sauraro kada a manta labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Sudan ta kudu ta sanar da tara kan rashin sanya abin rufe fuska ko kuma nisantar da juna a cikin jama'a don kariya daga yaduwar coronavirus wacce ke haifar da cutar COVID-19. duk wanda bai sanya abin rufe fuska ko kiyaye ka'idojin nesanta juna ba za a ci tarar shi fam dubu shida na kudancin sudan kwatankwacin dala goma a kasuwar bayan fage a cewar rundunar da ke aikin gwamnati ta ƙasa kan covid-19 gwamnatin ta kuma ce za ta ci wuraren aiki waɗanda ke karɓar marasa lafiya covid-19 ba tare da izini ba tare dala ɗari wasu sun ce tarar ta yi yawa a kasar inda ma'aikatan gwamnati ke samun dala goma kacal a wata yayin da wasu suka ci hakan zai koya wa mutane darasi kwamitin sa ido na musamman kan yaƙi da cutar coronavirus ya kuma yi gargaɗin cewa za a tsare mutane da suka karya dokar hana zirga-zirga na tsawon awanni 24 don wayar masu da kai kan jama'a game da illolin rashin bin covid-19 To binta Esiyaro za ta sake dawowa da labaran duniya a zagaye na biyu nan ba da jimawa ba. Amma kafin nan bari mu leƙa ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Isu ya ce ya sadaukar da kuɗin nan dala miliyan biyar da gidauniyar Mo Ibrahim ta bashi kyauta ga al'umma ƙasar ta Nijar. Gidauniyar wacce ke da burin kawar da mulkin kama karya a ƙasashen Afirka. Takarama shugaban da Nijar ne saboda abin da ta kira nasarorin da ya samu. wajen kyautata demokuraɗiyya da samar da ci gaban al'umma tsawon shekaru goma da ya yi a kan karagar mulki abinda ɓangaren 'yan adawar ƙasar suka ce akwai sake wakilin muryar amurka a yamai sulaimu mani barma ya aiko mana da karin bayani taron kwamitin shugabannin gidauniyar tamo ibrahim ne ya yanke shawarar baiwa shugaba isu muhammadu lambar yabo sakamakon gamsuwa da kamun ludayinsa a tsawon shekarun da ya yi akan karagar mulki suna masu cewa shugaban ya cike akasarin muhimman sharuɗan da ake bukata kafin samun wannan matsayi alhashi uhumudu muhammadu ya shafa shekaru tara yana jagorancin fadar shugaba isu abin murna ne gare mu kuma abu ne wanda zai zama tarihi tarihi a ce dan Nijar ya samu wannan farashi wanda shike abu ne mai wuya samu sai wanda ya saki mulki ba cikin ya aza wata garrama ba na biyu sai wanda shekarun da ya yi shina mulki ya gwada mutane shi ya zo don shi bauta ma ƙasa ne na uku sai wanda ya gwada ma jama'ar duniya duka ke shi abin da suke bukata shi karfafa mulkin ƙasa su kaddarorin mulkin kasa to duka wannan ka'idodi Muhammadu Isu ya cika su. Shekaru hudu kenan gidauniyar mu Ibrahim ke gudanar da bincike domin tantance shugaban kasar da ya cancanci samun wannan lambar yabo ta yunkurin kawar da mulkin kama karya a kasashe masu tasowa. Abin ya faskara sai a wannan karan da aka fahimci cewa shugaban Nijar ya cancanci a bashi wannan lamba abin da ka iya zama darasi ga shugabannin da ke kokarin a kan karagar mulki. 'Yan siyasa duka waɗanda ke iko da waɗanda ba samu iko ba kullum da kullum muna samun mesaji wanda mutane ke aiko mana bisa ga gaskiya Nijar a daga matuta bisa ga tsarin mulkin da ake kenan zai zama abin tarihi kuma zai zama abin koyo ga shugabannin ƙasa wanda ke mulki yanzu da kuma wa'anda ke bidan mulki. Sai dai shugaban jam'iyyar adawa ta MPN kishin ƙasa tsohon ministan harkokin waje Ibrahim Yakuba na cewa a shata yadda aka dama. In aka diba ka'idodinsu wanda suka shimfiɗa to babu cancanta amma kamar yadda na saurari wadda ta ba da tukuicin ai kaji ita da kanta zance guda ta yi ta ce bai rike iko ba bai ta zarce ba in wannan ne to zan ce daban ne shugaba isu muhammadu wanda ke sabka daga kujerar mulki a ranar biyu ga watan afrilun da ke tafe shine shugaban kasa na shida da ya taba samun wannan tukuici da ke kunshe da dalar amurka miliyan biyar waɗanda za a biya da guntu-guntu a tsawon shekaru goma da yake bayyana matsayinsa a shafinsa na twitter shugaban ya sadaukar da wannan tukuici ga al'ummar niger kuma a cewarsa abu ne da ke kara masa kwarin gwiwar ci gaba da ayyukan karfafa demokradiyya a wannan kasa da ma kasashen afirka baki daya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger kuma da yanzu kuma ga labaran duniya a zagaye na biyu gwamnan jihar new york andrew cuomo ɗaya daga cikin jigajigan jami'ar democrat a amurka na yin watsi da kiraye-kirayen da ya yi murabus a yayin da ake ci gaba da samun ƙarin zarge-zargen cewa da ya yi lalata da mata a ƙarshen mako wasu manyan shugabannin jam'iyyar democrat biyu na majalisar dokokin jihar new york shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa a jihar andrea stewart cousins da kakakin majalisar wakilai carl hesty sun ce kumo ya kamata ya yi tunanin yin murabus bayan da mata biyar waɗanda hudu daga cikinsu suka yi wa gwamnan aiki suka zarge shi da ci gaban da ba a so. Amma Kumo ya faɗa ranar Lahadi cewa babu yadda za a yi ya yi murabus. Bari mu yi binciken babban loya, bari mu samu sakamakon binciken sannan mu san inda za a yi daga nan. shekarar da ta wuce yayin da cutar ta coronavirus ta mamaye jihar new york jiha ta hudu mafi girma a amurka tare da mazauna miliyan goma sha tara an ambaci kumo a matsayin jagora abin misali wajen kula da matsalar an ambaci kumo a matsayin jagora abin misali wajen kula da matsalar coronavirus mafi muni amma a baya-bayan nan bincike ya nuna cewa jami'an kiwon lafiyar kumo sun rage adadin waɗanda cutar coronavirus ta shafa a gidajen kula da tsofaffi a cikin jihar banda haka kuma zargin cin mutunci ya fito fili. Shugaban ƙasar Senegal Macky Sall da shugaban adawa Osman Sanko sun yi kira da kwantar da hankula a jiya Litinin bayan da mummunar zanga-zanga da aka yi na tsawon kwanaki sabili da kama Sanko ta yi sanadin mutuwar mutane biyar. jiya litinin wani alkali a dakar babban birnin kasar ya ba da umarnin a saki sanko wanda aka tuhuma da aikata fyaɗe sanko ya musanta zargin kuma da yawa daga cikin magoya bayansa sun yi imanin cewa kage aka yi mashi da nufin hana shi tsayawa takarar shugaban kasa a 2024. Sao ya ce zan yi amfani da dukkan karfin da ofishin ya bani don ganin an samu kwanciyar hankali. Ana sa ran za a ci gaba da tuhumar fyaɗen a kan Sanko da kuma zanga-zangar abin da ya ƙara faɗi ya haɗa da ƙorafe korafe kan tattalin arziki da rarraba rigakafin. da yake jawabi kan taron manema labarai bayan an sake shi jiya litinin sanko ya buƙaci a kwantar da hankula amma ya yi kira da a gudanar da gagarumin zanga-zangar kalubalantar gwamnati ma'aikatar harkokin wajen amurka ta karrama mata 21 da suka nuna jagoranci a fagen fafutukar kare hakkin ɗan adam daidaiton jinsi da ƙarfafa mata inda ta ba su jaruman mata na ƙasa da ƙasa a yayin wani biki a washington jiya litinin To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugabancin kungiyar masu masana'antu ta Najeriya ya ce ya dukufa wajen wayar da kan mambobinsa game da alfanun sabon dokar gudanar da cinikayya ta bai daya tsakanin kasashen Afirka wadda ke da alaka da batun haɓaka harkokin masana'antu da ka iya taka rawa wajen magance kalubalen tsaro musamman a yankin arewacin ƙasar. hakan na faruwa ne yayin da kungiyar take lalemar habin da shirin shimfiɗa bututun gas daga ajakuta zuwa birnin kano kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da mahmud ibrahim kuri ya ko mana daga kanan injiniya mansur ahmad da ke zaman shugaban kungiyar na ƙasa wadda aka kafa ta kusan shekaru hamsin da suka gabata domin bunƙasa harkokin masu masana'antu a najeriya ya ce baya ga dokar bai ɗaya ta cinikayya tsakanin ƙasashen afirka sun yi maraba da yunkurin gwamnatin najeriya na shimfiɗa bututun iskar gas daga ajakuta zuwa kano ɗaya daga cikin abubuwan da ake kokarin za a yi kwanan kuma an riga an fara shine a buɗe hanyar cinikayya tsakanin ƙasashen afirka gaba ɗaya kuma wannan hanya ce da za ta bunƙasa harkokin jama'anmu da masu masana'antun bukin in dai wannan cinikayya tsakanin afirka ya buɗe to kano ba illa ta kamar na su aikin fata na su aikin gurza gyaɗa na su aikin abinci iri-iri za su samu damar aika aikawa da kayayyakin su kasashen waje ma ba na Najeriya ba mm. kusan ba a yin mako ɗaya mako biyu sai mun yi taro irin na watakila masana'antu daban-daban wanda ke kowanne kuma muna nuna musu muna muna jawo hankalinsu na abubuwan da wa'annan harkoki za su haifar kamar na shi jawo bututun gas da kuma na wannan buɗe kasuwa da za a yi da kuma dai tsarurruka da yawa da wayanda gwamnati tana kokarin shigo da su wanda yake in sun ɗauki wasu matakai za su iya amfana da su. tun lokaci mai tsawon gaske ne masu masana'antu a yankin arewacin najeriya musamman a kano ke korafi kan kalubalen sarrafa kayayyaki a kamfanoninsu kullum muna cewa a kawo mana gas kano saboda muna gani abokan sana'armu wanda suke da factory nasu kamar a lagos da yake akwai gas kudin da suke kashewa wajen tafi da janaretan su na masana'antar ɗaya bisa ukun abin da muke kashewa ne mu sai mun sai diesel to idan gas ya zo mun tabbatar maka cewa masana'antu a kano haɓaka za su saboda dukkanin mu da yake manya ne duk na gas za mu mai da su saboda haka wannan kawo gas a kano ai yana ɗaya daga cikin wanda zai kawo abin da ake kira industrial revolution a kano haƙiƙanin gaskiya in allah ya gas din allah ya kawo mana shi kano to za ka ga abin da zai faru alhaji isaku umar tofa kenan dan adalan kano kuma makaman bici guda cikin mashahuran masu masana'antu a yankin arewacin najeriya gwamnan kano wadda ke jawabi a wurin buɗe sabuwar sakatariyar shiyar kano da jigawa ta kungiyar masu masana'antun najeriya wato man ya ce gwamnati na ɗaukar matakan yalwata masana'antun kano da ruwa da kuma hasken lantarki aikin haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin faransa da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar kano na inganta matatar ruwa kamu in allah ya da shekara mai zuwa za a kammala wannan aiki kuma za a ba masana'antunmu ruwa isasshe idan Allah ya yarda. Muna nan muna yin wutar lantarki mai aiki da karfin ruwa a dam ɗinmu na tiga. Aiki ya kai kamar casa'in da biyar wajen kammalawa. Wanda idan an kammala za a samu wuta wacce za ta taimaka al'ummar Kano da kuma masana'antu. Dakta Abdullahi Umar Ganduje kenan gwamnan Kano, Mahmud Ibrahim Kwali. Miliyar amurka daga kano nigeria to ana dai tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba saka mai wuya sunana muhammadu murtala yusuf tama to batuwa ke na maganan farmaki da aka kai wa fulani a kudancin najeriya magana ta gaskiya wannan magana ce kawai ai akwai doka da oda a ƙasar mu ba muna zaune ne kara zube idan aka ce mutane su dinga kai farmaki don wasu sun yi laifi to aka kaga sai jawo kalubale ƙasa ba ta zauna lafiya ba tun da najeriya dukkan mu najeriya ta da kowa da kowa ne kuma babu kabilar da ba shi da juna ba kowa yana can gari wannan na can gari wannan na can gari ba zai wanda suka yi laifi tsirarai kuma ce zafar wa mutane baki ɗaya ba ai bai wannan bai kamata ba ni ana tunanin sannan kuma suke cewa suna eh, iranin suna zaton idan fulani suka yi kidnapping ana zuwa ana daidaita da shugabanninsu ana daidaita ya negotiating sannan a sako mutane wannan ba gaskiya ba ne in kuma gaskiya ne sai a je a shigar da report idan an tabbatar in ya zo ita gwamnatin jiha ko ta tarayya sai ta shiga lamarin a bincika tabbatar da gaskiya al'amari amma dan wasu tsiraran mutane sun sun laifi wasu ce za su je su dauki mataki wannan shi yake haifar da rashin zaman lafiya a ƙasa sunana isaka dogo ango gaskiya abin ba daɗi ko da zargi ne ko da gaskiya ne gaskiya mu abin bai mana ba saboda duk abin da ke kawo tasi hankali ba sama muke sai dai in Allah kadara a ce haka ne amma in haka ne kuma to a duba tsakanin su ko da su ne suke yi da a duba sai kuma a nema sasanta a gyara a zamna lafiya saboda zaman lafiya shine gaba kar mu sa mu musa hankali ba a babban dukiya mu ce a sai mun yi kudi a ba a wannan ba hujja ba ce mu duba a hankali in da sarkin fulani zai gyara ya duba yaransa ya yi musu gargadi in su ne kuma su daina ko ba gaskiya ta Allah ba amma kuma ba su bane to Allah fi shi siyar masa masani jama'a assalamu alaikum barkan da mu da wannan lokaci barkan mu da sado mu duk wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kallon kamar yadda muke a nan birnin Washington DC a ci gaba da muhawarar da muke ji dangane da makomar rikicin fulani a najeriya din yau za mu taɓo batutuwa da dama da za su hada da batun makomar ruga ta fulani din abinda aka daɗe ana cewa na ɗaya daga cikin bangarorin da suka janyo matsalolin da ake gani sannan kuma ina maganar wato ilimin nan da su professor jibril aminu suka fito da shi shirin ba da ilimi ga fulani wanda aka watsar da shi maido da shi zai taimaka wajen shawo wannan lalura ta yanzu sannan kuma ina maganar wato tasirin wannan rikici dangane da rikicin da ake samu a tsakanin su su fulani din na najeriya musamman wanda suke kudu da wanda suke arewacin najeriya da yadda suke kallon lamarin zamu kuma taɓo wato martanin da mutane suke mayarwa game da kokarin da shehu malamin nan na kaduna shaka ahmed gumi yake yi na saduwa da fulani a cikin dazuzzuka to ba ta da bata lokaci ba ga baban gida ta da bakinsa abin nan fa ga baki ɗayan shi in ka tattara abin da ya shafi ilimi ne yau idan aka samu gwamnati ta tabbatar musu da abubuwan da ya kamata irin su burtalolinsu da irin su me yake da suna irin su inda za su kula da dabbobinsu shine kamar abin nan wanda gwamnatin tarayya ta yi magana a kai eh, abin nan riga eh, eh? kenan ko? yawwa riga kenan so kaga duka waɗansu abubuwa ne wanda ike haƙoƙi ne nasu wanda gwamnatoci ya kamata su yi amma yau saboda ana tunanin ba za a samu wani abu a gurinsu wanda ya shafi kudaden shiga ba so ba wanda ya damu da wannan kawai kuma inda za su yi haka din nan ne ma za su fi samun kudin shiga saboda kaga farko dai masu wutar lantarki za su samu masu yin yogurt yogurt din za su samu eh, eh, eh, amfani a gurin sannan kuma su kansu fulanin kuma za su kuma amfana da abubuwa na jin daɗin rayuwa to amma yau duka in ka tsaya ka kalli arewacin najeriya babu waɗannan abubuwa mm. to su kuma kudancin sai suna kallon yin wannan gagen eh, eh, da ake magana sun ɗauka ba wani abu ne wanda ya shafi na mai kiwo ba sai daga baya ne ma suka ma fahimci to ai duk wanda yake kiwo ko kaji kake kiwo ka zama makiyayi kai ma hmm. wanda yake kuma shine abin da ya kamata a ilmantar da su tukunna su fahimci menene ma rigan ma tukunna hmm. amma ina tabbatar maka wajibi ne fa gwamnati ta sake tukin baya shine ta dawo da maganar nomadic din nan domin yana da mahimmanci fiye da yadda ake tsammani hmm. mun yi bincike mun fahimci kudaden da ya kamata a basu na su rika gudanar da irin waɗannan ayyuka nasu na abin da ya shafi harkokin fulani saboda an yi su ne kawai a kan abin da ya shafi makiyaya hmm. sai aka ce eh, riga hmm. so kuma sai suka kasance ba kuɗin da za su yi wannan aiki suna hmm. su ne kawai su gina makarantu ne amma kuma ɗaukan kuma malamai da kula da malaman duka kuma na gwamnati ne to shi sai shine sai muke gani idan aka shigo kuma da bangaren da yake ba da ilimi na abin da ya shafi sanin Allah da kaɗai kashi da kuma in ka ai kashe mutum bai maka komai ba ga hukuncin shi in ka yi kaza ga hukuncin shi in ka yi kaza ga abin da Allah ya ce duka sai aka rasa waɗannan abubuwan ga baki ɗaya sannan kuma da maganar shi na maganar zamfara akasarin zamfara fulani ne cikin kashi ɗari kusan casa'in da wani abu duka fulani ne to amma abin da ya faru da jihar zamfara su su ne suka rika cutar da junansu domin mai kamar yadda ne maka magana baya suke sace shanun shanun junayensu domin me saboda na ga wannan ya fi ni yawan shanu ya fi ni arziki kenan saboda bafulatani yana kallon yawan shanun shi shi ne arzikinsa shi kuma wancan mai yiwuwa bai kai shi ba so kaga duka a nan gun sai ana ta samun rigingimu suna ta kashe junansu ko kuma ana ta kuma sace shanun ana ta tafiya da su kudancin kasar nan ana sai da su so amma idan gwamnatin za ta zauna ta yi taro musamman a kan abin da ya shafi harkokin fulani shine a fitan musu da burtali kuma a samun musu da rugagen nan tun da gwamnatin tarayya da ta ce za ta yi ya zama wani abu ana gani za a ɗiba kuɗin ƙasa a yi ma waɗansu mutane waɗanda ana kallon kamar su kansu ma ba su ma da mahaki ma a ƙasan wanda mu kuma muna gani ba daidai ba ne domin kundi ne na tsarin mulki ya ba da wannan dama kowane ɗan ƙasa yana da yanci abin da aka yi ma wancan yankin a yi ma kuma wannan yankin so wannan shine abin da ni nake kallon ya kamata kenan ita eh, hukuma ta yi sannan su kuma fulanin da shugabannin su ba na gaskiyan ba waɗanda suke zalunta suke cutan su ba na gaskiya su sa su a hanya su nuna musu kuma mahimmancin zaman lafiya da kuma mahimmancin eh, eh, eh, rike mutuncin kai saboda da an san fulani da kawaici da kuma kunya lokaci bari mu ji abin da sarki zai ce eh to sarki akwai mataki da sanannen malamin addinin musuluncin na wato sheikh gumi yake yi na shiga dazuzzuka domin ilmantar da fulani da kuma neman sulhu ya kuka ji game da wannan mataki da ya dauka to ai mataki ne mai kyau da mutum da zai shiga da zai daidai zai nemi sulhu kuma na biyu kuma zai koyar da addini kuma dama addinin shi yake so dama koyar masa saboda su gane gaba su gane yamma wannan abin da yake yana da kyau na ji wasu kuma suna so suna karkatar da abin saboda kasan duk lokacin da mutum yake so ya bin kirki kuma sai ga wasu shigo ne magana da suna so su wanda su nuna nuna ba wanda yake nan ba daidai bane abin da yake gaskiya yana da kyau don haka ne wannan abin da muna abin da ke faruwa tunda abin da ya zama haka ya kasa gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su karfafa mu abin su karfafa mu wannan abin karfi su ba shi karfi sosai kuma gwamnati gwamnati yanzu sun damu ya karanta ka ya kamata ta nemi kungiyoyi ta zauna da su kungiyoyin na kafa an zauna su kowane kowane kowane yanki tunda kowane kowane wuri akwai harba hardo a zo a zauna da su inda ka zauna su a ganga musu abubuwan da ya kamata su zo su saboda idan su ina ka kamata karfi su harba hardo za su shiga ko ina lungu lungu zai su dinga taro da sauran harba hardo kamar yadda muke a gudu can idan aka yi haka tunda kowane ya san kowa idan aka haka to wannan abubuwan da ke faruwa wannan bugi da sauransu gaba daya wallahi gwamnati shigo ciki ta taimaka masu kungiyoyi da za a zauna za a samu za a samu nasara kan lamarin amma a ya abin kawai kara biya a tura ma'aikata ne ne da kayan sai dai sarki ya kamata ka fahimci kungiyoyin ku na can kudanci gaban suke da kungiyoyin da suke nan arewacin najeriya ku kuna can ne kuna kokarin kare muradin naku al'umma su ne fulani din nan makiyaya to amma mu kuma namu na nan sai ya zama ma sun koma suna zaluntan fulanin ne so saboda haka akwai bambanci shi yasa ka ji na ce maka kungiyoyi na gaske wannan abin da shi da shi da shi eh, eh, dr gumi ya dauka mu muna gani kamar aikin ya yi mashi yawa wajibi ne idan ana so a ci nasarar abin gwamnati ta shigo ciki menene gwamnati ta shigo ciki wannan nomadic din nan dai da ake kallo saboda ai kana nan doka ta ƙasa ne ta kafa ta so menene amfaninta da sai ya koma ya haɗa kai ma da ita domin a samu abin da ake nema amma idan shi kaɗai ne zai rika kaiwa yana komowa ba zai samu goyon bayan da yake nema a wurin gwamnati ba domin me saboda ba ta ɗauki abin da muhimmanci ba amma idan wannan aka ce ma'aikata ne ga baki ɗaya wanda gwamnatin tarayya ta kafa ta saboda wannan al'amura na abin da ya shafi fulani makiyaya hmm. mu muna gani a nan ne za a yi nasarar abin da ake nema amma mutum guda ɗaya ya ɗauki gabaran yin wannan aikin mu muna gani kamar aikin zai mashi yawa. To amma Aji Musa ba ganin gazawan gwamnati ko ita wannan hukuma ya sa shi dokta ya ce bar gara a fara da wani wurin watakila yanzu zai zama kamar tunatarwa ga gwamnatin? Ai gazawan gwamnati maka rashin ba su kuɗaɗen da ya kamata na su mm. gudanar da irin waɗannan ayyuka mm. ga dai ma'aikatan gashi nan muna kallon shi gashi nan an rubuta nomadic din. To a gaishe ku malamai to nan za mu tsaya sai mun da muku makon gobe muna da shiri ɗaya da ya rage mana da wannan muhawara din. Ya za madadin su bakin nan Alhaji Salisu Garba sarkin Fulani Shagamu da Alhaji Musa Zika na kungiyar Amnesty International mai kare hakkin bil'adam a duniya. tare da ita garas abdu da ta taimaka wajen hada shirin da kuma musamman shi baban gida jibril da ya shirya muhawara din aliyu mustapha sakwato ne a washington dc mun baku lafiya ka gaida aliyu mustapha sakwato yanzu kuma sai labarai a takaice gwamnatin Biden za ta bada izinin kariya ta wucin gadi ga bakin hauren 'yan kasar Venezuela da ke zaune a Amurka. gwamnatin sudan ta kudu ta sanar da tara kan rashin sanya abin rufe fuska ko kuma nisanta da juna a cikin jama'a don kariya daga yaduwar coronavirus ma'aikatar harkokin wajen amurka ta karrama mata 21 da suka nuna jagoranci a fagen fafutukar kare hakkin ɗan adam daidaiton jinsi da ƙarfafa mata wani alkalin kotun koli ta kasar brazil ya soke duk hukuncin da aka yanke wa tsohon shugaban kasar luis inacio lula da silva a ranar litinin lamarin da ya share masa hanya don tsayawa takarar shugabancin kasar a shekarar 2022 Shugaban kasar Senegal Macky Sall da shugaban adawa Osman Sanko sun yi kira da kwantar da hankula a jiya Litinin bayan da mummunar zanga-zanga da aka yi na tsawon kwanaki sabili da kama Sanko ta yi sanadin mutuwar mutane biyar. To masu waro da haka maka kawo karshen shirin namu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi da Allah ya mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na Yamai a jamhuriyar Nijar. yanzu kan a madadin binta esiru wacce ta ni gabatarwa sai kuma ce ba hero ne da haɗa mana shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mu kasance lafiya